Batutuwan da shugaban na Najeriya ya taɓo a wurin taron sun haɗa da bitar nasarorin zagon gwamnatinsa na farko da ƙalubalen yawan jama'a da Najeriya ke fuskanta da mafarkin gwamnatinsa na za harsashin tubalin fitar da matalauta miliyan ɗari daga ƙangin fatara cikin shekaru goma masu zuwa. kana da bukatar da ke akwai ga sabbin ministocin su haɗa hannu wuri guda ta fuskar tsarawa da aiwatar da manufofin cimma burin gwamnati a ma'aikatunsu. sai dai masu kula da lamura sun yi tsokaci game da waɗannan lafuza na shugaba Buhari. Cikin jawabansa ya ce su waɗannan ministoci ana sa ran su ne za su tsara irin abubuwa manufofi da kuma aiwatar da su. Ya faɗa cewa to develop and implement policies kaga kenan waɗannan ƙudure-ƙudure da ake ta tunanin cewa gwamnatin da ba sabuwar gwamnati ba gwamnati da ta share shekara hudu yanzu za ta ci gaba ai za a yi tunanin cewa akwai wasu tsare-tsare amma magana da shugaban kasa ya na cewar su ake sare nan ministoci su zo su tsara su kuma aiwatar ya saka mutane a cikin shakku na nuna cewa ita gwamnatin babu shiri na maganar cewa ta kai kasar ga inda take tunanin za ta kai ta sannan akwai magana da ya na baiwar al'umma da Allah ya bamu na cewa yanzu ana hasashen muna da mutane miliyan 200 kuma ga bisa hasashen majalisar ɗinkin duniya zuwa 2050 al'ummar najeriya za su kai miliyan 411 to wannan kalaman da ya gurin nuna abin da wannan ƙungiyoyi na duniya din suke shi ma ba a yi amfani da kalamai da diplomasiya ta yadda da su ba domin kamar ba a yaba abin da suke ba so na yi tunanin cewa shugaban ƙasa zai yi kalamai da za su yaba abubuwan da suke a yanzu kuma ko da najeriya za ta tsaya da kafarta ɗin ai ba wai ba a buƙatar gudunmuwarsu ba Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata kenan shugaban kungiyar Kaja masu rajin tabbatar da adalci, kawar da rashawa da kuma aikin dukiyar 'yan ƙasa. su ma masana kimiyyar siyasa da harkokin dimokuraɗiyya sun yi tafsili game da kalaman na shugaba buhari Malam Kabiru Sa'idu Sufi malami ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Gaskiya watakila jama'a suna nan suna jiran ganin cewa an fitar da wani daftari ko wani babban kuduri da ya wuce wanda aka fitar da shi a halin yanzu abu ɗaya kawai da zai sa jama'a su ji daɗi shine maganar cewa wannan talauci da yake karuwa a cikin al'umma ya nuna cewa gwamnati ɗin ta damu da shi har kuma ake gaya ministoci cewa kowannen su ya koma ya ga yayi abin da zai taimaka wajen fitar da wannan mutum miliyan ɗari daga kangin talauci cikin shekara goma amma dai har yanzu ba a fitar da wata tartibiyar hanya ba a cikin wannan jawabin sai dai mu jira daga nan zuwa lokacin da za a ba su kowanne ma'aikata dakatar da zai aiki ko kuma zuwa wani kankanan lokaci lokacin da za su fara aiki muga ko za a fitar da wani daftari amma a halin yanzu an nuna da manyan kudurorin guda biyu ne da maganar yaƙi da talauci din da kuma maganar dora ƙasa din akan sama da matakin da aka tarar da ita wanda gwamnati take cewa next level to ko za a fitar da wani daftari ko wani babban kuduri da zai tattare abun guri daya shine yanzu abin da jama'a suke jira yanzu dai yan Najeriya na dakon ganin kamun luda yan sabbin ministocin bayan shugaba Buhari ya tura su ma'aikatun da za su yi aiki wani lokaci a nan gaba Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria